Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 14 ga watan Yuni na shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. Rundunar sojan ruwan Amurka ta fitar da wani faifan bidiyo da ta ce yana nuna wani jirgin ruwan sintirin Iran yana cirar wata nakiya. Jiragen yaƙi na sojan saman Isra'ila sun yi lugudan wuta a kan sansanonin Hamas daban-daban a zirin Gaza. sannan akwai alamar cewa gwamnatin amurka na nan tana kokarin kulla wata yarjejeniya da gwamnatin kasar guatemala kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin tsaro na jamhuriyar Nijar na ci gaba da ɗaukan matakan daƙile yunkurin 'yan ta'adda a ƙasar. kan haka ne suka gudanar da wani gagarumin bincike akan motocin haya. Sannan za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan yankin ƙabilar Ibo a Najeriya akan yadda aka mayar da su saniyar ware dangane da mukamai a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Bayan nan za ku ji cewa hukumar kwadago ta duniya da ake kira ILO a takaice ta yi kira akan a kawar da ayyukan yara na ƙarfi wanda ke jefa miliyoyin yara cikin kunci a sassan duniya daban-daban. Daga bisani Mahmud Lalo zai gabatar mana da shirin duniya Amurka. Sannan za ku ji wasu ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Rundunar sojan ruwan Amurka ta fitar da wani faifan bidiyo da ta ce yana nuna wani jirgin ruwan sintirin Iran yana cira wata nakiya da bata fashe ba daga karkashin ɗaya daga cikin jiragen jigilar man fetur biyu da aka kai hari a gabar tekun Oman a jiya Alhamis. Ɗaya daga cikin jiragen ruwan mallakar ƙasar Norway ne, na biyun kuma na wani kamfanin sufuri ne mai suna Kokuka Sanyo na ƙasar Japan. taiwan hotunan da sojojin amurkan suka fitar sun nuna ana cire wata nakiya da take jikin jirgin japan sai dai shi jirgin ruwan na kasar norway an cinna masa wuta ne da hayaki ya turnuƙe sararin samaniya har ma ana iya hango hayakin daga tauraron dan adam da ke shawagi a sararin samaniya Jiragen yaƙi na sojan saman Isra'ila sun yi lugudan wuta a kan sansanonin Hamas daban-daban a zirin Gaza a yau Juma'a, a wani martani da Isra'ila ta maida a kan harin rokokin da aka cilla a kudancin ƙasarta, har suka lalata wata makarantar Yahudawa. rundunar sojan saman ta isra'ila ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa jiragen yakin sun auna gine-ginen mayakan hamas da ke warwatse a duk fadin yankin zirin gaza sai dai har yanzu duka bangarorin biyu babu wanda ya ba da sanarwar rasa rayuka akwai alamar cewa gwamnatin amurka na nan tana kokarin kulla wata yarjejeniya da gwamnatin kasar guatemala wacce za ta bai wa amurka damar amfani da kasar wajen toshewa bakin haure hanyar zuwa amurka gidan rediyon nan na biyo ya sami kai hannunsa a kan kwafin wata kasida mai shafuna bakwai da fadar shugaban amurka ta white house ta shata inda aka fayyace yadda wannan yarjejeniya za ta yi aiki kuma ana jin a cikin makon nan ne za a mika bayanin ga gwamnatin ta guatemala a ƙarƙashin shirin za a nemi bakin haure da ke fitowa daga ƙasashen el salvador da honduras da su nemi mafaka a guatemala ƙasar da ke zaman kamar wani mashigi da ke tsakanin mexico da amurka sannan duk bakin da suka yi ƙoƙarin tsallakowa zuwa cikin amurka za a mai da su can ƙasar guatemala labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Jim kaɗan bayan dubban mutanen Hong Kong suka kammala wata gagarumar zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da wani shirin aika masu laifi na yankin zuwa China don a musu a hukunta su. Shugabar ƙasar Taiwan da jam'iyyarta duk sun fito fili sun nuna cikakken goyon bayansu ga wannan matsayin da masu zanga-zangar suka ɗauka. Jami'an na Taiwan waɗanda a bisa al'ada sukan so su kauce saka bakinsu a cikin harkokin siyasar da bata shafe su ba yanzu sun fito ne suna nuna rashin yardarsu da take-taken cana na neman faɗaɗa ta zuwa wasu wurare ita dai china tun a shekarar 1997 ne ta sami ikon mulkin hong kong kuma tana fatar watan wata rana ta yi wa taiwan irin wannan mulki wanda take kira ƙasa ɗaya mai tsare-tsaren mulki biyu har yanzu china na ikirarin cewa taiwan mallakar ta ce alkalmar ra'ayoyin jama'ar amurka kan zaben shugaban kasa na gaba na nuna cewa tsohon mataimakin shugaban kasar joe biden na nan inda yake dangane da farin jininsa a wurin jama'a masu jefa ƙuri'a To amma Elizabeth Warren na ƙara samun karbuwa yayin da shugaba mai ci yanzu Donald Trump ke cika yana batsewa cikin fushi na ganin yadda waɗannan ra'ayoyi ke nuna goyon bayansa a wurin jama'a na raguwa. Duk waɗannan alamomi ne na yadda ƙasar ta soma mai da hankali sosai a kan zaɓen shugaban ƙasar na shekarar 2020 da ke tafe. Binciken ra'ayin jama'a da jami'ar Quinnipiac ta gudanar ya nuna cewa har yanzu Joe Biden ne a sahun gaban 'yan takarar sama da ashirin na jam'iyyar Democrat masu son tsayawa takara da ta shugaban kasa inda kashi talatin cikin dari na masu jefa ƙuri'a ke goyon bayansa. Daga shi sai dan majalisar dattawa Bani Sanders mai kashi goma sha tara cikin dari da kuma 'yar majalisar dattawa Elizabeth Warren mai kashi goma sha biyar cikin dari. Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Da farko za mu fara da jamhuriyar Nijar inda hukumomin tsaro na ƙasar suke ci gaba da ɗaukar matakan daƙile yunkurin 'yan ta'adda a ƙasar. Akan haka ne suka gudanar da wani gagarumin bincike a kan motocin haya, lamarin da ya ba da damar cafke durobobin taxi sama da ɗari a birnin Yemen cikinsu har da waɗanda ake zargin suna da alaƙa da 'yan ta'adda. Wakilin muryar Amurka a Yemen, Sulamu Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani. a sakamakon wasu bayanan da suka ayyana yiwuwar fuskantar hare-haren ta'addanci a farkon watan nan da muke ciki yasa jami'an tsaro tsaurara binciken da a tashin farko ya shafi babura kafin daga bisani matakin ya koma bangaren motocin haya musamman da ya taksi lamarin da ya bada damar kama wasu masu fakewa da aikin taksi don tafkata asa kamar yadda shugaban kungiyar direbobin taksi ta senko taksi ga mace muhammadu ya bayyana gaskiya ne eh, samedi eh, 'yan sanda tare da jandarma da sun yi operation da dare sun kama taksi wajen dari da aka rike cikin kwamsariya eh, cikin taksi inan an tsaye da taksi man matukan mota eh, ba ɗaya a wani sahi ka bincike su wajen dst an samu a cikin taximan nan mutum ashirin wanda an saba kama su da laifuka kamar kwaci sun zarafin mutane da cikinsu kuma a wanda an dama ana neman shi yana da manda dare kowa ya san yanzu cikin irin halin eh, insecurity da muke kuma kowa ya san matsalar tsaro in ba a kama jiki ba aka sa tsari cikin eh, harka aikin taksi wannan Hukumomi da al'ummar jamhuriyar Nijar sun dukufa yanzu haka ga shirye-shiryen taron shugabannin kasashen Afirka da kasar ke karbar bakuncinsa a farkon watan gobe. Saboda haka jagororin direbobin taxi ke kara nuna bukatar ganin jami'an tsaro sun ci gaba da tsaurara matakai domin dakile dukkan wani yunkurin 'yan ta'adda. Ai ka san da anya cewa ana suwata miliyoyi cikin taxi Ko kwanakin baya wani bakin banki ya zo ya kwashi kuɗi taksi ma suka ɗauke shi suka haida mai kuɗi da haka mu muna goyon bayan ɗari bisa ɗari kai kullum a yi ta bincike babu sahi allah wadda ba a zo a ce muna an so an yi mutum an yi mutum swata cikin taxi an yi kwace cikin taxi an yi hwaɗe cikin taxi an je an subhanallah abun ya ishe mu ya ishe a jajibirin karamar sallar da ta gabata jami'an tsaro sun yi nasarar cafke wasu mutane kimanin biyar a unguwar filin jirgin saman yamai dauke da wasu abubuwa masu fashewa waɗanda dubun ta cika bayan da aka bi diddigin hirarrakin da suka yi ta wayar telefon da wasu gaggan 'yan ta'addan da ke aika-aika a ƙasar burkina faso sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. da Sule Mummini Barma. Yanzu kuma za mu koma Najeriya inda 'yan kabilar Ibo da ke jihohi biyar a yankin kudu maso gabashin ƙasar suke ci gaba da nuna damuwarsu na yadda aka mayar da su saniyar ware a mulkin gwamnatin shugaba Buhari. Ganin yadda aka yi zaben mukaman majalisar tarayya har guda biyu babu ba su da ko guda. wakilin muryar amurka lamido abubakar ya jiyo mana ra'ayoyin jama'ar yankin akan wannan batu. 'yan kabilar ibo da ke jihohi biyar a yankin kudu maso gabashin najeriya a siyasar kasar sautari sukan ɗauki wani matsayi na yadda daga ƙarshe sukan tashi tutar babu a siyasance yayin da 'yan ƙasar suka raja a wuri ɗaya na za a yi siyasa kuma suka ɗauki wani matsayi na daban wani lokaci 'yan kabilar ta ibo kan rasa matsayi wanda za a dama da su misali la'akari da abin da ya faru a majalisar ƙasa na baya-bayan nan sanin ko kowa ne cewar 'yan kabilar ta ibo ba su yi jam'iyyar apc ba mai mulkin kasar a shekarar 2015 inda 'yan yankin suka yi jam'iyyar pdp inda kuma suka samu mukamin mataimakin shugaban majalisar dattawa ta ƙasa da kuma naɗin wasu daga cikinsu a matsayin ministocin gwamnatin shugaba muhammadu buhari na jam'iyyar ta apc to sai dai kuma ba su ɗauki darasi abin da ya faru ba a shekara ta 2015 inda a shekarun 2019 suka sake sake kwata abin da ya faru to sai dai wannan karon ba su sake yin lissafi ba don a dama da su suka sake juyawa jam'iyyar apc baya kuma ta sake kafa gwamnati masu sharhi akan al'amura dai na ganin cewa watakila dalilin kenan da ya sa masu ruwa da tsaki a jam'iyyar ta apc suke ganin kamar yankin na kabilar ta ibo ba su bada wata gudunmuwa ba da ya kamata har a dama da su shi yasa ba su samu mukamin shugaban majalisar dattawa ba ko mataimakinsa ko kuma shugaban majalisar wakilai wakilai da mataimakansu kuma 'yan yankin na kudu maso gabashin ƙasa, na ci gaba da nuna rashin jin daɗin su. We are not surprised because we expected The reason we expected is that we are aware that Buhari is anti-South Wannan yana cewa ne sunana Ebuka Arenze ya ce dama mun tsammaci faruwan hakan dalilin da ya sa ba mu yi mamaki ba sosai amma dai muna sane sarai da cewar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari baya ƙaunar yankinmu na kudu maso gabashin Najeriya inda kabilar Ibo take kuma a mulkin shugaba buhari shugaban majalisar dattawa da sakataren gwamnatin tarayyar najeriya da kuma shugaban ma'aikata duk sun fito ne daga arewacin najeriya shi kuwa wannan ya ce yana cewa ne sunana okorocin da ya ce bai kamata gwamnatin jam'iyyar apc ba da shugaba muhammadu buhari ke jagoranta da ce jam'iyyar ɗaya za ta tafi da ita ya kamata kamata a ce ko kana ɗan jam'iyyar abga ko pdp ko apc inda a cikin gwamnati kake to gara a tafi da kai domin samun kyakkyawan shugabancin kamata yayi su ɗauki kowa nasu Shi kuwa wannan ya ce. Yana cewa ne sunana John ya ce a ra'ayina zaben da aka yi gaskiya a ganina an yi dimokuraɗiyya kuma ban ga wani kuskure ba a cikin wannan lamarin. Haɗaɗɗiyar ƙungiyar Ohanazi ta ƙabilar ta Ibo a wata sanarwa da ta fitar a baya-bayan nan ta ce ba a yi wa yankin na ƙabilar Ibo adalci ba ya kamata gwancin tarayyar Najeriya ta waiwayi yi 'yan yankin domin an mayar da su saniyar ware kuma babu wani mukami da aka ba su daga yankin na kudu maso gabashin najeriya sannan kuma kungiyar ta hanaze ta ce gwamnati ta sake duba batun gidajen 'yan kabilar ta ibo da aka mallake bayan yakin basasar kasar domin a dawo musu da su lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal najeriya A gaida Lamido Abubakar. Hukumar kwadago ta duniya da ake kira ILO a takaice ta yi kira akan a kawar da ayyukan yara na ƙarfi wanda ke jefa miliyoyin yara cikin kunci a sassan duniya daban-daban. Ga Maryam Dauda da fassarar rahoton Lisa Schlein daga Geneva. yara 'yan shekaru biyar na cikin yara miliyan 152 da ke aikin ƙarfi. su suna aiki na lokaci mai tsawo kuma ana biyan su kuɗi ƙalilan wata sa'i ma ba a biyan su. Kuma suna cikin yanayin wulaƙanci da bauta. Hukumar ta ILO ta ba da rahoton cewa kusan rabin yaran na yin munanan ayyukan ƙarfi da ke barazana ga lafiyarsu ko su sa su cikin wani mummunan yanayi. Hukumar ta ce yawancin ayyukan da suke yi suna fannin noma. Wasu wuraren da irin waɗannan ayyukan ke tattare da barazana sun haɗa da fannin haƙan ma'adinai da gine-gine da kamun kifi da kuma ayyukan gida. Bianca Adres ita ce shugabar kare haƙoƙin jama'a a hukumar ta ILO. Ta faɗawa murya Amurka cewa yaran da ke ayyukan ƙarfi da suka fi muni kamar sabar da biyan wani bashi da karuwanci lafiyar jikinsu da lafiyar kwakwalwarsu na fuskantar matsalar da ba a iya magancewa. According to the ILO's standards, uh, the worst forms include uh, child labor that is hazardous or damaging the child's Ms. Andres ta ce, bisa ga ka'idodin hukumar ta ILO, munanan ayyukan yara sun hada da ayyukan da za su iya kawo tsaiko a girman yaro, har ma da tarbiyyarsa. Sun kuma hada da ayyukan tilas ko safarar yara da kuma sanya yaran ayyukan soja. Andres ta ce an samu ci gaba wajen rage sanya yara ayyukan karfi a nahiyar Asiya da yankin Latin na Amurka. Amma kawar da waɗannan ayyuka na Afirka na raguwa. Ta ce Afirka yanzu ta fi yawan yaran da ke ayyukan karfi a duniya. This is not necessarily linked to lack of action, but it is Uh, Ms. Andres ta ce, ba lallai wannan na nufin don ba a ɗaukan mataki ba ne, amma kuma yana da alaƙa da yawan al'umma, da ƙaurar jama'a, da canjin yanayi, da kuma matsalolin tattalin arziki waɗanda ke taka rawa ta hanyoyi daban-daban a sassa daban-daban. Duk da waɗannan matsalolin masu tada hankali, Ms. Andres ta ce ta ji daɗin ganin yadda ƙungiyar haɗin kan Afirka ta AU ke ɗaukar ƙwararan matakai don magance matsalar. Ta kuma lura cewa ƙungiyar ta AU na haɗa wani shiri na tsawon shekaru goma wanda zai gaggauta kawar da ayyukan ƙarfi na yara wanda ya je daidai da muradan raya ƙasa na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira SDG a taƙaice. Muradan na Majalisar Ɗinkin Duniya sun buƙaci a kawar da ayyukan ƙarfi na yara nan da shekarar 2025. Ko da yake idan aka ci gaba da tafiya a yadda ake yi a yanzu wajen rage ayyukan na yara, Ms. Andres ta yi gargaɗin cewa haƙa ba za ta cimma ruwa ba. A gaida Maryam Dauda da fassarar rahoton Lisa Schlein. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 11 da minti 18 na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. America must never again be held hostage to foreign suppliers of energy. Bai kamata Amurka ta sake zama kan wallasa ba ga kamfanonin kasashen waje masu shigo mana da makamashi ba. I think he's genuinely a threat to our core values, and he's a threat to our standing in the world. Ina ga Trump babbar barazana ne ga abubuwan da muke ganin muhimmancinsu kuma barazana ne ga kimar ma'idan duniya. wani karan battar kalaman siyasa da aka yi kenan tsakanin shugaba donald trump da tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden wanda ya bayyana a aniyarsa ta tsayawa neman takarar shugabancin amurka a shekara mai zuwa gaggan 'yan siyasar biyu na amurka sun yi waɗannan kalaman ne a jihar iowa amma a wurare daban-daban yayin wata ziyara da suka kai a jihar yau shirin duniyar amurka wannan batu zai duba na abin da za a iya cewa gangar siyasar 2020 ce take ci gaba da amo sunana mahmud lalo To a farkon makon nan ne dai shugaba Donald Trump da tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden suka kai ziyara jihar Iowa da ke tsakiyar yammacin Amurka. A wani mataki na jan hankulan masu kada kuri'a kan cewa kowannensu ne ya fi cancanta ya jagoranci kasan nan. A lokacin da ya kai ziyarar tasa a jihar ta Iowa a ranar Talata, shugaba Trump wanda ake sa ran zai sake neman wa'adi na biyu. Bai yi wata wata ba wajen bakanta zamanin mulkin Barack Obama da Joe Biden. America must never again be held hostage to foreign suppliers of energy. Bai kamata Amurka ta sake zama kan wallasa ba ga kamfanonin kasashen waje masu shigo mana da makamashi ba, kamar yadda muka gani a zamanin mulkin Obama da Biden, wato Joe mai kalula. Sleepy To wani abu da Trump ke tunkaho da shi shine yadda tattalin arzikin Amurka ya bunƙasa ƙarƙashin mulkinsa. To sai dai matakan da yake ɗauka a fannin karɓar kudaden haraji. na haifar da illa ga manoma da kamfanoni lamarin da ya haifar da fargaba kan cewa mai yiwuwa matakan su yi mummunan tasiri akan tattalin arzikin amurka to amma shugaba trump ya jaddada cewa manoma suna cin gajiyar matakan da gwamnatinsa ke dauka. we are taking in billions and out of those billions that gave the farmer 16 billion dollars because muna karɓan biliyoyin kuɗaɗe kuma baya ga haka muna samun kuɗaɗen haraji muna ba manoma dala biliyan goma sha shida saboda wannan shine adadin kuɗi mafi yawa da China ta yi amfani da su wajen sayan kayayyakin ku. To gabanin waɗannan kalamai nasa shugaba tom ya garzaya shafinsa na Twitter inda ya nuna ƙwarin gwiwa cewa za a sake zabensa. Inda kuma ya yi misali da rahoton wani binciken jin ra'ayi da wata cibiyar bincike a kwalejin da ake kira Rasmussen ta yi. wanda ya nuna cewa farin jininsa ya karu da kusan kashi hamsin. To sai dai wani bincike na daban da jami'ar Quinnipiac ta yi wanda ta wallafa a ranar talata da ta gabata ya nuna cewa Biden ya ba Trump tazarar maki sha uku a farin jini a duk faɗin Amurka. To yayin ziyarar tasa a jihar ta Iowa inda ya kwashe kwanaki biyu shi ma Biden bai ragawa shugaba Trump ba. I think he's genuinely a threat to our core values and he's a threat to our standing in the world. Ina ga Trump babbar barazana ne ga abubuwan da muke ganin muhimmancinsu kuma barazana ne ga kimar ma'idan duniya. A ranar bikin tunawa da mazajen jiya da ake kira D-Day, na yi mamaki da na ga yana ta aikawa da sakonnin Twitter yana sukar kowa daga magajin garin birnin London zuwa 'yar wasan kwaikwayon nan ta Amurka Betty Medler. It was astounding to me that he was tweeting attacks on everybody from the mayor of London to uh, Bette Midler. To Adila yau Biden wanda a yanzu haka shine dan takara na gaba-gaba cikin masu neman tikitin jam'iyyar Democrat domin tsayawa takarar shugabancin Amurka ya musanta ikirarin da Trump ke yi kan kudaden harajin. The fact is uh, he backed off this threat on tariffs with Mexico lately because uh, Uh, um, Gaskiyar magana ita ce, ya janye barazanar kakaba kudaden haraji akan Mexico ne saboda ya lura cewa zai rasa ƙuri'un jihohin Michigan da Ohio da Aiwa. Kuma kamar irin abin nan ne da muke faɗa ne a jihar Delaware, ya yi amai ya lashe. Amma ku rubuta ku ajiye cewa na faɗa muku, idan Trump ya lura cewa abubuwa ba sa tafiya daidai, zai sake ci gaba da yin barazana kan kudaden harajin. A irin tawa fahimtar, Trump na kallon ma'aikacin Amurka ne kawai a matsayin abin amfani a yar. Uh, to tun dai da Biden ya bayyana a nesa ta tsayawa takarar mukamin shugaban Amurka, shugabannin biyu suka fara jefa wa juna bakakken kalamai, inda shugaba Trump kan kira Biden a matsayin wanda ba shi da kuzari, yayin da shi kuma Biden yake kwatanta Trump a matsayin mutum mai saurin fusata. To jama'a da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin sai Yusuf Aliyu Harande da Zlatika Hawk wacce ta haɗa ainihin rahoton da kuma Muhammad Hafiz Baballe. Ni Mahmud Lalo nake cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa ya ce, Assalam muryar Amurka, ku bani dama in jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya. Da farko zan yi kira ga shugaba Buhari ya yi dukkan abin da ya kamata don gamsar da talakawan Najeriya a wannan sabon wa'adin nasa mai taken Next Level. Sannan kuma muna fata za a naɗa sabbin ministoci ƙwararru ba irin wanda suka gabata ba masu tarar a radu da ka. A ƙarshe nake fatan Allah ya taimake ka. daga nan sai sako daga abubakar kawu girgi ya ce sojojin najeriya a gaskiya ya kamata ku sake shirin kan yaƙi da ƙungiyar boko haram da kuke yi domin bai kamata a ce kun san kuna yaƙi da wannan haramtacce ƙungiyar ba kuma har suna afka muku ba tare da kun sani ba sai kuma sako da ya fito daga mahmud salihu ƙaurin na moda ya ce muna kira ga gwamnatin jihar zamfara da ta binciki dalilin da ya sa har yanzu ma'aikatan hukumar kula da yaƙi da jahilci wato mass education ba su samu albashin watan mayu ba ga shi yau sha hudu ga watan yuni idan kuma gwamnati na sane da rashin biyan waɗannan ma'aikata albashinsu ya kamata ta gaggauta biyan hakkinsu saƙonmu na gaba daga shehu adamu rijau ya ce alkawarin cire akalla mutane miliyan 100 daga talauci nan da shekara goma da shugaba buhari ya yi sai mu ce Allah ya sa haka ya tabbata domin dai an ce fata na gari lamiri saboda haka muna fatan haka. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Alhaji Umar Gashuwa inda ya ce harin da ƙungiyar Boko Haram suka kai wa sojojin Najeriya a jihar Borno har aka samu asarar rayuka abin bakin ciki ne da takaici. Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki ɗaya. To amin. To jama'a ku ci gaba da aiko mana saƙonni da ra'ayoyinku godiya muke yi. Huta lafiya. To Madalla a gaida Binta S Yaro da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. zara ga labaran a takaice. Rundunar sojojin ruwan Amurka ta fitar da wani faifan bidiyo da ya nuna wani jirgin ruwan sintirin Iran yana cire wata nakiya da bata fashe ba daga karkashin ɗaya daga cikin jiragen jigilar man fetur biyu da aka kai wa hari a gabar tekun Oman a jiya Alhamis. jiragen yaƙi na sojan saman Isra'ila sun yi lugudan wuta a kan sansanonin Hamas daban-daban a zirin Gaza a yau Juma'a, a wani martani da Isra'ila ta maida a kan harin rokoki da aka cilla a kudancin ƙasarta har suka lalata wata makarantar Yahudawa. rundunar sojan saman ta isra'ila ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa jiragen yakin sun auna gine-ginen mayakan hamas da ke warwatse a duk faɗin yankin zirin gaza akwai alamar cewa gwamnatin amurka na nan tana ƙoƙarin ƙulla wata yarjejeniya da gwamnatin ƙasar guatemala wacce za ta bai wa amurka damar amfani da ƙasar wajen toshewa baƙin haure hanyar zuwa amurka Jim kaɗan bayan dubban mutanen Hong Kong suka kammala wata gagarumar zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da wani shirin aika masu laifi na yankin zuwa China don a hukunta su. Shugabar ƙasar Taiwan da jam'iyyarta duk sun fito fili sun nuna cikakken goyon bayan su ga wannan matsayi da masu zanga-zangar suka ɗauka. Aƙalla alkaluman ra'ayoyin jama'ar Amurka kan zaben shugaban ƙasa na gaba. na nuna cewa tsohon mataimakin shugaban kasar joe biden na nan inda yake dangane da farin jininsa a wurin masu jefa kuri'a masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Tadi Abje da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyan mu na yau Dan Crafton, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.